ita dai ranar yaki da cin zarafin 'yan jarida rana ce da ke da manufar faɗakar da al'umma muhimmancin aikin jarida da kuma buƙatar da ke akwai ta a kawo ƙarshen kowane irin cin zarafin 'yan jarida da suke zantawa akan ranar wasu daga cikin 'yan jarida da ke jihar nan sun bayyana aikin jarida a matsayin wani fanni na gwamnati da ke kokarin rage gibin da ke akwai tsakanin gwamnati da waɗanda take mulka ba tare da mai da ƙarfi ga ɓangare ɗaya ba. 'yan jarida kullum ƙoƙarin da suke shine su samo labarai sahihai waɗanda za su isar wa al'umma waɗanda waɗannan labaran suna kunshe da ilmantarwa faɗakarwa da wayar da kan jama'a duk da muhimmancin aikin jarida a cikin al'umma aikin jarida shine bangaren gwamnati wanda ya fi sauran fama da kalubale daga masu mulki da waɗanda suke mulka idan ka diba dama yau a halin da muke ciki yan jarida suna fama da matsaloli ne da duya da kake zato na cin zarafi musamman nan wuraren kasashen da ba su da ci gaba ba lokacin da ke ganin an yi labarin da ya sa a ra'ayinsa da zai ga wani labarin bai kyauta masa ba kuma wasu suna iya ɗauka kowane irin mataki akan wannan labarin al'umma su san cewa 'yan jarida su kamar garkuwa ne gare su haka ita ma gwamnati ta san cewa 'yan jarida abokan aiki ne domin su ke ɗauko irin abubuwan da gwamnati ke yi manufofinta kyawawa da shiraruwa su isarwa al'umma idan akwai wani abin da al'umma ke bukata na aikace-aikace ne da wasu tsare-tsare da wasu manufofi har ila yau da 'yan jarida su ne za su ɗauko wannan abin su kai ma gwamnati. To sai dai an shawarci manema labarai da ke cikin jihar nan da a koda yaushe su tabbatar suna gudanar da aikin su cikin adalci tare da bin ka'idojin aikin nasu. Dan jarida dama dai abin da ake so dan jarida abu guda biyu ne. Ya tautar da gaskiya ga aikinsa kuma ya faɗa abin da a gaskiya kuma ya tautar da gaskiyan nan. Idan ya yi wannan to kusan duk abin da haka masa ya samu dan jarida a bisa wannan ya same shi. taken bikin wannan shekara dai shine kare aikin jarida domin kare dimokuraɗiyya muhammad muhammad dan sa'idu